signing of peace accord by the gubernatorial candidates of the existing political parties in Adamawa State to ensure free, fair, credible, and violence-free election in the forthcoming general election. Commissioner 'yan sandan jihar Adama kenan Mr. Adaji Gabriel ke fakaranto wa 'yan takarar gwamnati da kuma shugabannin jam'iyyun yarjejeniyar tabbatar da an gudanar zaɓe cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba. To the signing of the state peace accord with a view to have a free, fair, credible, and violence-free election. 'yan 'yan takarar da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya sun mahalar dan takarar gwamnati na jam'iyyar SDP injiniya Marcus Gundiri da na APC Muhammadu Bindo Jibrila da Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP da ke mulki kana ma kuma da dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDM mai alamar toce Dr. Ahmad modibo to kuma yan takarar ke cewa game da alƙawuran da suka dauka da farko dai ga Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP kowa sani akan cewa a wannan abu da muhimmanci a ƙasa da adama aje kowa abin da ya kamata ya yi a bi doka a tsaya ka je ka zaɓi duk wanda yake so mu ga wanda ubangiji Allah ya ba Allah ubangiji ba mu zaman lafiya shi ma dan takarar babbar jam'iyyar hamayya ta APC Muhammadu Bindo jibrila ya ma musanta batun cewa su ne yan hamayya fatin APC ba fatin adawa bane mu ne za mu kafa gwamnati daga federal har state din da yardan Allah shi kun sa hannu ya kuka je sa hannun nan eh, abin da nake son faɗa mu dama mutane adamawa ba masu tada hankali bane ka gane ko kuma ba faɗa a siyasa a yi hankali duk wanda allah ya bawa shine mai rabo. bisa ga dukkan alamu dai 'yan takarar bakin su ya zo ɗayan tabbatar da cewa ba ya tashin hankali ba yayin zabukan da ke tafin kamar yadda ɗan takarar sdp injina marcus gundiri ke cewa alkawarin rashin tashin hankali a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana domin mu dukkan mu yan adamawa ne duk wanda allah ya bashi wannan matsayin shi kenan sai za mu yi aikin adamawa mu salvejina al'umman adamawa su san cewa wannan ba yaki ne mutane su fito su yi zaɓen su amma ba tashin hankali an da rattaba hannun ne akan idanun kwamishinan zaɓe inec a jihar adama alhaji baba abba yusuf wanda shi ma ya bayanin irin shirye-shiryen da suka yi game da zabukan da ke tafan. Mun shirya mun kai kayaki zuwa local government mun buɗe mutane kai mun shirya komai ba abin da ya rage mutane sai dai ran asabar su fita su jefa kudi yanzu in takarar gwamna sun sa hannu na zaman lafiya eh, wannan ya tabbatar mana cewa dukkan mu za mu haɗa kai mu yi aiki tare mu yi zabe nan a cikin lami lafiya wanda Allah ya bashi ya bashi wanda bai bashi ba kuma zai ya kamar adama a jihar Taraba ma ana ci gaba da shirye-shiryen zaben chief david sabakinte dan takarar gwamna ne na jam'iyyar sdp ya yi bayanin damarar da suka yi in ka duba yanzu hakan nan ba mu da haɗin kai a state na farko ba mu da mazaman lafiya a state in allah da muka kafa gwamnati za mu haɗa kan mutanen mu krista da musulmi su zama abu ɗaya don mu samu mu yi ma jama'a yi in allah da an kai free and fair election results din kowa zai gamsu da shi ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya